demokradiyya a yau. Gabo Allah ya kai mu shekara ta kawo gani ina ban kwana da mutawalla. Mutawalla. Masu assalamu alaikum da fatan waye gari lafiya. Wannan takin na ɗan ana ce idan Allah sa kun lura shine jiniyar mu ta ban kwana da shekara mai shuɗewa. Muna da kusan mako biyu kamin mu yi sallama da wannan shekara ta 2016. Kuma lokaci ne da muke bitar wasu daga cikin rahotanni da suka samu ambato daga gare ku. Saboda haka yau za mu kawo muku shirin da muka gabatar ranar uku ga watan Mayu na wannan shekara dangane da matsalolin rayuwa a Najeriya. Ganin har gobe shine batu da ya fi ɗauke hankalin masu sauraro kusan a duka nahiyar ta Afirka musamman kuma da dai a Najeriya. Shi dai Buhari nan mun zaɓe shi ba don wani abu dai sai don ya kawo gyara mu don samu sassaucin al'amarin rayuwa amma abu yaƙi. Irin wannan yunwa Buhariya da aka yaka ta cin garin kwakin nan to na talaka ya shirya. Eh sai an yi irinta saboda gyara za a yi. Muryar marigayi Sheikh Muhammad Awal Albani Zaria kan shugabancin Muhammadu Buhari da kuma korafe-korafin wani ɗan Najeriya kan ƙuncin rayuwa ƙarƙashin wannan gwamnati kuma abin da za mu duba kenan cikin shirin a yau. Masu haro assalamu alaikum da fatan an waye gari lafiya. Idan kun tuna makon jiya mun so mu kawo muku wasu bayanai cikin sauti da suke yawo a fannoni daban-daban. suna kukan kuncin rayuwa waɗanda suke aza laifin kan wannan gwamnati ta shugaba Muhammadu Buhari, amma muka fuskanci tangarɗa. Wannan mako mun yi dace kuma ga kaɗan daga ciki. A tun kuma dai, ka dai duba yanzu a ƙasar nan ta kai ma talaka san yadda zai saka kayansa ba. To ina da a samu mafita. Eh, gaskiya kan ba. A to kuma dai, shi dai buharin nan dai mun zaɓe shi ba don wani abu dai sai don ya kawo gyara mu don samu sassaucin al'amarin rayuwa amma abu yaƙi malam tafiya sai tafiya take wata tara malam shekara guda yanzu haka yake nema akan mulkin na ta tara kuɗi to me zai da su kuɗi sai shiga take ba ta fita muna zaune da haka da an ce an kama ne ya kawo biliyan kaza an dawo da kaza ga kuɗin shiga da ake samuwa ɓangaren custom duty din ga rabano rabano da su haraji da ake karɓa na wajen shauran kamfanoni kuɗin nan akwai su fa to a take su mana me za a yi da su malam yanzu ta kai magari ya yi shuru ba a gana monday da sunday irin wannan masifa malam ya za a yi itace ɗauri ɗaya ba zai ma girki ba gari wannan yanzu ka duba dai masara dai masara kwanan masara guda naira ɗari da goma ya za a yi da mu ne a ƙasa irin wannan masifa malam in kai magana a ce a wai karka zagi ba ni ba zagin sa ne ba yawa amma al'amari ya ga ya tsaya malam mulkin ka wani irin mulki ne gwamnatin nan ta ƙi gaba ta ƙi baya ta ƙi gaba ta ƙi baya malam abubuwa da dagulewa suke yi komai nan ka taɓa shi tsada yake ƙara yanzu ka duba baya nan akan samu dai da ƙyar da ƙyar ɗin dai a ci a sha dai pdp dai ga shi dai dai ana dai za amma yanzu abin da za ta ci ma malam ne ba yake gagara tun ba an allan nan har ni nan gudan ɗari na ɗauka na bayar gudunmawa ta na turawa don a zaɓe shi a samu sassauci amma na ɓata dare na ɓata rana na ɓata dare na ɓata rana ba Allah na shi kuka gani shi wane ne da yi magana ce ya kara yi magana ba ne shi ɗin wane waye shi ne sa a gaya masa gaskiya ba kenan me dai ce a kuskure ko kuma da mu ta zuba ido ne ya ta abin da ya ga dama to wallahi tallahi mu ba za mu yadda ba ba za ni yadda ba wallahi sai mu hau wuyu yawa Allah kan ansa addu'an wanda aka zalunta kai haƙuri baba a to ai gaskiya ne da mu ta zuba ido ko yana ba har ba har ba ƙara dan ba ƙara dan ba ƙara kai haƙuri baba dan ba ƙara haƙuri ba. A ranar 1 ga watan Fabrairu ta shekara ta 2014 ne ‘yan bindiga a Zaria suka kashe Sheikh Muhammad Awal Albani Zaria. wato watanni goma kafin jam'iyyar apc mai mulkin najeriya a yau ta tsaye da shugaba muhammadu buhari a zaman ɗan takararta shekara da wata ɗaya kamin a yi zaɓen najeriya duk da haka ya yi dacin hasashen da ya yi ya tabbata muka ga muhimmancin ku ji abin da yake cewa ya allah akwai abin da za a ƙaru da shi alƙiblan kenan jama'a amma kuma ku sani buhari da kuɗi sau da haka duk wanda zai aiki a madadin buhari to kada ya sa rai za a ba shi kokwaro kada kuma ya sa rai in an fara mulki za a zo a yi mai fenti a gida a dan barin gaya muku buhari ko ya samu kasan nan ba zai iya gyara ta a shekara hudu ba abinda muke fata matakin farkon buhari ya haushi ne barna ta tsaya e eh, barna ta tsaya abin da muke fata kenan yanzu muna neman kadarkon da za a jefa wa barnan ne ta tsaya yanzu ba magana gyara ake ba ya kamata talaka ku gane wannan irin wannan yunwa buhariya da aka yakai ta cin garin kwakin nan to kowane talaka ya shirya e sai an yi irinta saboda gyara za a yi eh, gyara za a ya kamata mutane su gane don kada mutane su zo su ce malam ku kuka ce mu zaɓi mutanen nan gashi ana yunwa a'a yunwar za a irin ta 'yan Ghana ne ka je ka samu duk mutumin gana sun sha yunwa da Jerry Rollins ya hau an sha wuya amma yanzu gashi nan ta jaru yanzu duk inda ka ga ɗan Ghana a ko ina a duniya yana zaman ganin dama ne amma 1980 sai da 'yan gana suka cika ƙasar nan ta, sai da suka cika ko'ina saboda yunwa da kishirwa a lokacin wani dattijo ya zo yana ba da labari duniya na kwance 1980 yace gishirin miya na sile ake siye a Ghana ana ta mamaki sile gishirin miya sile saboda rayuwa ta yi kunci kamar yanzu a ce ne gishirin da za a sa a miya sai an sa na naira dubu ɗaya miyar kullum sai an sa mata gishiri na dubu ɗaya wace irin miya ce wannan haka Gana ta zama amma yanzu gane ta gyaru ko bata gyaru ba daga cikin gyaruwar da Ghana ta jama'a yanzu duk Afirka in ka cire South Africa babu kasar da matsayin ilimin su ya gyaru irin Ghana sannan harkar tsaro babu kamar Ghana yanzu ga Ghana sun samu man fetur Ghana sun samu man fetur sannan don girman Allah ka je ka zauna a Ghana ka ga ɗauke wutan da za a yi ba Ghana ba kwatana nan kwatano ka je ka ga ana ɗauke musu wuta suna rasa ruwa a kwatano Nijar nan ba a ɗauke musu wuta amma fa mu muke ba su wutar mu mu bayar amma ta mu ta mutu amma su suna can suna shan haske to abin da nake so in gaya wa talakawan mu shine jama'a e ko kun zaɓi Buhari za ku taya da addu'a ne matakin farko ƙasar wallahi Allah ya azurta mu amma an yi wawurar da in Buhari ya hau hatta shi kanshi abin da yake tunani na za a shaƙe wasu marasa gaskiya a amayo yana da wahala abinda mu muke fata a tsaye da zalunci in aka tabbatar zalunci ya tsaya sannan sai a fara shawarar ya za a ci gaba saboda sun yi kace-kace da ƙasar duk mutumin da ya rike mulki kwana bakwai sai ya azurta kanshi arzikin da in zai shekara dubu saba'in ba zai ainihin talauci zai wawura ya wawura ya je adana ya wawura ya wawura ya je adana. Marigayi Malam Awal Albani Zaria kenan aka ji. Political independence is totally inadequate if it is not accompanied by stability and the economic security. Yancin gudanar da harkokin siyasa san ba zai wadatar ba face an samu ruwa bayan kwanciyar hankali da tattalin arziki abun dogaro. Kuma hakan nan ba za a iya cimma muradun ba idan babu yancin ra'ayin kai na gaskiya da sakin mara. da mutum zai iya ambata ra'ayinsa da samun abubuwan da mutum ke muradi ko sha'awa. Masu haro da aka Allah ya mu ƙarshen shirin wannan mako na demokradiyya yau sai kuma mako mai zuwa da yaddarsa za mu sake dawowa da wani sabon shiri. Kamin na madadin dukkan waɗanda suka taimaka wajen kawo muku rahotannin a wannan shekara mai shuɗewa musamman Nasiru Adamu Likaya. wadda ya tantance waɗannan rahotanni ya turo mana su da kuma sauran wakilan baki ɗaya da kuma Hiro Diodone da Solomon Abu waɗanda suka taimaka suka daidaita sautin shirin a nan nisa habu imam aliyu zan dakata in sallama da ku mu zama lafiya